مالك يوم الدين يبون الله da cewa shi ne mamallakin dukkan abin da yake ranar alkiyama ta inda wata rai ba ta mallakar komai ranar sakamako ita ce ranar hisabi da ba da sakamakon ayyuka